Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. Shirin da muke yin shi da harshen Hausa da mutane su amfana. Jama'a assalamu alaikum mu, da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. A yau kuma ina so da nuna muku yadda za ku ƙara 50 gig a wayar ku. Ko da wace irin waya ce. da haka ku biyo ni mu shiga cikin wannan bidiyo zan yi muku bayani dalla-dalla. Yauwa barkanmu da dawowa. Da farko dai za ka shiga Google Play Store idan ka shiga google play store za ka yi sacin ɗin mega gashi nan na rubuta mega idan baka installin ba zai nuna ma install ana in kuma ka install zai nuna ma open sai ka open sai ka shiga ka creating ɗin account in kai creating ɗin account sai ka yi sign in za su baka 50 gig wannan 50 gig din za ka iya amfani da shi ka aje dukkanin abin da kake so ka aje za ka iya ɗauko kayayyakinka daga kan wayarka idan kana da data duk ka su a cikin wannan 50 gig na mega da suka baka kuma in suka in ka sa su za ka iya musu folda kowanne ka gane me a ciki wannan shine gig na mega Uh, ba a nan ta tsaya ba idan kuma kana son ƙarin mb akan mega ɗin zaka taɓa nan sai ka shiga upgrade